العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب ذات إرك لأهل العراق باب ما بين أكن ذات إرك لأهل العراق حدثنا علي بن مسلم هو الطوسي قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال lamma fitaha hadan al lokacin da an kace wannan garuruwa wai musulmi suka samu galaba a cikin wannan garuruwa suka yawa yana nufin busra da kufa a tawo umar suka zo inda umar fa suka ce ya amirul mu'minina su masu mutanen busra da kuku suka zo inda amurna haɗabi da jallahu anhu suka ce ya amiral mumini na ya kai sarkin musulmi kaga sun kira shi sarkin musulmi mutanen busra kenan da kufa inda an kai komi watan jayayya da adawa amma kuma tare da hakan ga kuma nan fitinoyi sun ka tashi amma suka ce ya amiral muminina inna rasulullahi haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haddaja ahli najdin qarnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kance ma mutanen Najd karnar manazili to shi karnar manazili tsakanin shi da Makka kilomita 78 wa huwa jawrun an dariqina suka ce ya kauce mu hanyar mu bashi akan hanyar mu wa inna yan aranna karnan idan muka ce za mu na karnu sai mu zo can sannan mu niyya shakka yana wannan abin zai wahal da mu qala watan sai ce fanzuru ku diba halwa ku diba daidai da ita min da ɗari'ikun wata azbisa ga hanyar ku ku dai ba daidai da hanyar ku ina na daidai da karnin manazili inda kun ka samu daidai da karnin manazili to sai ku tsada nan ku niyya fa hajja lahu za ta irkin sai shi watan da hadabi radiyallahu anhu ya iyakance musu za ta irkin watan shine miqati watan na mutanen mutanen kufa kenan da busura da mutanen kufa da mutanen busura idan sun ka zo za ta irkin nan ne wurin niyyar su to da za ta aikin shi ko zuwa ainihin cikin birnin da za ta kan zuwa birnin maka kilomita ɗari na kilomita ɗari na da ishirin da za ta kan zuwa makka kilomita ɗari kilomita ɗari ne dan nan kuma akwai yadda ake kira a ƙiƙo shi ma shi na daidai da shi to sai kasance wannan miƙaci umarnu haɗabi radiyallahu anhu shine gance ma mutanen busur da kofashi wanda ya kasance shi a daidai da miƙaci na mutanen najar ƙarnu li ahlin najar wannan shine miƙati na manzo sallallahu alaihi wasallama to in mun ka tara bisa ga wannan miƙati dukkani ne kenan miƙati takwas na miƙati shida ne miƙati hudu maluma sun yi ijma'i akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine iyakace su na farko hadisi na Abdullahi ne a Abbas radiyallahu anhu yace anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qatala ahli madinati zal khulafati wa li ahli wa li ahli juhfa wa li ahli Jufa wa li ahli shatus wa ƙasar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ahli madinati zurfu ne fati wa li ahli shami aljuhu fati wa li ahli yamani yalam lam ko wa li ahli najdin qurun manazili kunna lahunna wa li ma ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimma arada alhajj aw umra wa man kana duna almiqati min haythu ansha hatta ahlu makkah min makkah to wannan bakin miqati yake nan. miƙaci na mutanen madina wata ana kira na laifa da masallacin manzo zuwa laifa kilomita goma sha uku ne shi kuma laifa wata ainihin tasgiri na na abin gana alfa'u alfa'u itanya ce wadda ke yawan hituwa wannan wurin don haka ake kiran shi ta to da laifa zuwa makka shi kuma kilomita ɗari 420 da da laifa zuwa makka wannan shine na mutanen madina don haka mazu Allah ce hunna wa'annan la hunna ayyar da hazihil biladi da hazihil biladi na wa'annan garuruwa ne ayyar da asabi hazihil biladi hunna la hunna wani ma a ta alaihinna min da ahalihinna wani ma a ta alaihinna da duk wanda ya zo gare su min da ahalihinna wanda ya kasance ba cikin mutane wa'annan garuruwan sannan ba cikin mutane wa'annan miƙatin wani man ata alaihinna ke da minar afaqiyuna minar afaqiyina mimman ata alaihinna min gairi ahlihinna wanda ke san ke bai cikin irin wannan wurin to wannan shine miƙaci ne wa man kana dunar miƙaci wanda ya kasance shi kuma shina baya ga miƙaci ya wuce miƙaci ko min haisu an sha'a shi ko duk inda ya niyya nan na miƙaci ne hatta ahlu makata min makata hamma mutane muka cikin makka to sai kasance ita wannan za ta irkin